ina tare da shugaban hukumar alhazai ta najeriya barista abdullahi muktar muhammad ana gab da hawa arfa insha allahu ranar laraba nan shin wani hali alhazan najeriya suke ciki ne don shirin gudanar da wannan gagarumar ibada alhazan najeriya na cikin shiri da ɗamarar fita domin zaman muna da kuma zuwa zaman arafa ranar laraba idan allah ya kai mu hukumar alhazai ta ƙasa hukumomin alhazai na dukkan jihohin najeriya da kuma malamai da suka zo aikin hajjin bana an tattauna na hanyoyin da ake ganin cewa Allah ya soya da za a ƙara samun nasara akan maganan fitan muna da kuma zaman arafa da kuma zaman da za a yi muna lokacin da za a yi hidima na jifan jamra taron da aka yi ƙarƙashin jagoranci mai martaba sarkin kano ya cimma matsaya akan cewa hakika bai saba ma shari'a ba alhazan najeriya su fara fitaren daren bakwai ga wata wanda kuma an fara daga daren bakwai ga wata din tare da alhazan nasarawa na karfe tara da rabi shauran alhazai kuma za su ci gaba da fita har zuwa ranar takwas ga wata ina da labari kuma zaga waɗannan tantuna na muna shin ya kuka gansu ne sun dace da yanayin da alhazai za su yi ibada cikin nishadi mun fita mun ga inganci da aka samu na ƙara wato wurin makewayi kama daga wurin tsuguno da kuma wurin yin bawali da kuma wurin yin alwala da wanke hannu an samu ƙari akan abin da ake da shi da kusan kowane rukuni na makewayin alhazai yanzu an samu ƙarin wurin bahaya kusan guda goma sha shida kuma an samu wurin bawali kusan guda goma sha takwas an samu wurin wanke hannu kusan talatin da biyu akan kowane rukuni wanda yake ƙari ne akan abin da ake da su da kuma wani abu na ban sha'awa shine duk shimfiɗan da alhazai za su yi amfani da shi abin da muka gane ma idanmu da muka je cikin dare dukkan su sababbi ne ba kamar shekarun baya ba da da ake ba mu tsofaffin shimfiɗa to sai dai wani abu da muka yi la'akari da shi ita na'urar da ke ba da sanyi a lokacin zaman muna sanyin shi bai da ingancin da za a ce da rana idan irin wannan sanyin ne alhaji zai ji yana zaune cikin nutsuwa ba tare da damuwa ba a tattare da sanin cewa za a samu yawan mutane ga kuma yanayi na zafi da ake da shi yanzu a cikin saudi wanda ya kai ma'auni kusan arba'in. zuwa 43 don haka muka shawarci hukumomin alhazai na jihohi da cewa su sanar da alhazai cewa akwai wannan matsala ta na'ura mai sanyi kowa ya shiri ya kokarin ta eh, shan ruwa sashe shamakin da ake sawa a cikin shema din domin rarrabe tsakanin wani bangare da wani bangare idan dai har mutane jinsi ɗaya ne a zaune to a cire wannan shamakin domin a samu isasshen iska da zai kewaya